me sunanka adamu adamu daga ina ka zo bauchi daga bauchi me ka ga kano na zo gun aisha umira ne kuma wakokin ta burge ni ne suke shi na zo gun ta tun daga bauchi ka zo jan aisha humaira eh, tun daga bauchi na zo gurin ta kusan kwana na sha biyar a garin nan duk ina na samu kwana nake abincin da ran samu ma in ma wahala ne kuma gashi ba da lafiya kuma ba da komai duk ina na samu ko zuwa nake nake yake kwana to ita Aisha Humaira ta san ka zo Kano ne ba ta san na zo ba ta san ka zo ta ne suke burgen na gurin ta a ina a ina ka taba ganin ta a waka ne a waka ko fim eh duk da waka ta san ka zo Kano ba eh, to ina kake kwana yanzu ina samun kwana nake yi wake baka abinci ina samun ina ake dan saraka nake samu nake ci nake dan ci yanzu iyayenka sun san kana nan Kano eh sun sani suka ce Allah ban sa an kalle ta Allah baka sa a kalle ta hmm. a wace unguwa kake a Bauchi daidai layin gidan kaura layin gidan kaura hmm. wace unguwa sunan unguwar jiyare jiyare nan kake dawa dawa za ka faɗa wanda ka sani a kusa da wani wanda ka sani a kusa da gidanku gidan gidan wannan gidan baban anas baban anas me cikakken sunanka adamu adamu eh ka dai yanzu babban burin ka ka ga Aisha Humaira Aisha Humaira amma in ka ganta za ka koma gida eh, insha Allah zan koma gida to a gobe ma zan koma gida ni muka haɗu da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai jama'a har yanzu ana wannan jahilcin da wannan rashin hankalin da wannan rashin tunanin haba jama'a kai baka ce ka baro garinku zuwa Kano dan ka ga ah, ah, shakka dan kaya ba ko Aminu Daurawa ko wani harka na addini kai ba tasowa kai da garin ku don neman wani littafi na addini don ka karantar ka yi mutane da awa ba kai ba cewa kai ka zo makaranta ba ko ta boko ko ta islamiyya ko ta wani abu don ka karu da kanka ka karu ma iyayenka da addininka wai sai don aisha humaira mai akai akai aisha humaira aisha humaira nawa take nawa za ta baka me ta aje me za ta baka a addini ita wace ce Allah shi ke yi shi ke badawa amma a kan Aisha Humaira za ka bari ka kashe kanka me dalili wannan wace irin soyayya ce yanzu akwai soyayya da za ka yi wani wanda ya wuce Allah da manzansa soyayyar manzan Allah ba ta sa ka za ka mutu ba soyayyar Allah ba ta sa ka za ka mutu ba sai soyayyar wani banza wani kare mai kashi a duwawu wai Aisha Humaira dama wata jaruma ce ba wai aishan ba su me aka yi aka wata aisha humaira ni kake nema a wurinta me za ta baka a wurinta za kai na ji santa kake santa kake a matsayin me kuma a matsayin wa idan ma santa kake da kaunar da kake mata ai gara ka zauna gefe ɗaya kai mata addu'a Allah ya ɗaukaka ka matsayin kai kai ka ganta ko a kira ta gurin ta ganka ko kai ka je ka ganta kai tsaye ko kuma kai addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka ta Allah ya ƙara sa mata tunanin talakawa har kai kanka ta zo gare ka wannan shine abin da ya kamata ba wai wai ka ɗauko kafa daga garin ku don lalacewa da rashin tunani ka ce wai ka zo ganin wata sakamakon rashin ganin ta wai gashi nan zaka mutu wannan ai shirme ne da bawanci da rashin mafaɗi iyayen ka ce su suka bar ka taho to mun ji iyayen suka bar ka taho ganin ta amma ai ba su ce ka zo ka kashe kanka sakamakon rashin ganin ta ba wannan ai ba soyayya ba ce ba hauka ce da rashin tunani da rashin hankali yanzu duk duniya banda Allah da manzansa da iyayena akwai wani wanda ya isa ce wai sakamakon rashin ganin sauye zan mutu sakamakon rashin ganin sa in kashe kaina ko kuma gashi nan wai zan mutu saboda zuciyata ta ta tabu saboda ban ganshi ba wai zan mutu wannan ai wawanci ne da rashin hankali gaskiya idan har barci kake gara ka farka in kuma a farkake ka gara ka gane cewa annabi ya fuku mutane biyu abubuwa uku Allah ya ce ka so fiye da kowa ko hudu ka so Allah ka so mandansa ka so mandansa ka so shi sannan ka so uwarka ka so ubanka fiye da kowa da komai so yanzu dan Allah kai a gaban iyayenka a gaban mamanka kake baka ji zaka mutu ba saboda mamarka do kana ganin mamarka dan lokaci kila babanka ya mutu baka ji zaka mutu ba sakamakon bashi amma wai dan ka zo ganin Aisha Humaira baka ganta ba shine zaka kashe kanka to dan ubanka ka je ka mutu ka je ka mutu yanzu yanzu na eh ka mutu yanzu don ubanka saboda Aisha Humaira ita ce komai naka ita ce ka ita ce ka ko ita ce komai naka to sai ka je ka mutu saboda baka ganta ba Aisha Humaira dan Allah idan kina ji na a wannan bidiyon kar ki kuskura wannan ban Allah ya ganki mu gani dan uban shi me zai yi me zai yi sakamakon rashin ganin kiɗin me zai yi mutuwa zai to ya je ta mutuwa irin wannan ya shasha faruwa a social media akan haka zaka ga mutum wai dan sakarci ya baro garin iyayensa yana cikin gata garin kowa uwarsa da ubansa da suna gari da yan uwansa wai ya taho Kano wai ganin wata banza yar fim wace wace bata san komai ba ma kila wace kila banda fim din ba abin da ta sani ba dan ba dan ma fim din ba wanda zai santa duk duniya wai sai ya ce wai ya zo ganin ta soyayyar yan fim soyayyar banza soyayyar wai mai akai akai yan fim ka ce wai zaka kashe kanka sakamakon wai baka ga Aisha Humaira ba Aisha Humairan banza da aisha humairan da fim da take duka sun ci ubansu me aka yi aka wata aisha humaira don tsaba sakarci da wawanci kace za ka kashe kanka saboda baga aisha humaira ba so ka je ka kashe kanka don ubanka akai karami yanzu yanzu nan Allah da manzansa ya kamata a so da kowa daga su kuma sai iyaye iyaye ma uwa uwa su uku sannan uba wannan shine abin da Allah ya ce kuma shine aka fi da shi ba wai soyayya wani dan fim daban wanda shirme mai kashi a ugu shine wai dan baka ganta ba zaka kashe kanka to ka mutu yanzu sakare kawai therefore mutane ku daina abinda kuke ba kwa kyauta hakan ba daidai bane ba yawwa akan manzon Allah ba abinda kake iya yi gashi akan wata yar kin banza zaka kashe kanka inda manzon Allah aka yi mu haka nan zaka yi shiru kana kallo ana masa ba zaka yi komai ba waɗanda suka ɗauki mataki a kwanakin baya sakamakon batancin da aka yi manzon Allah har yanzu jin haushin wasu ake gani ake ba su daidai ba kai kuma gashi nan saboda wata sakariya a fim zaka kashe kanka mutane sun yi dako da ko suna kallon ka to ka mutu yanzu ubanka eh ka mutu yanzu yanzu nan sakare kawai Allah kyauta